This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma kamar da aka saba ana iya kama mu a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da lol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da sahaba Imam Aliyu muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Murar Amurka ta horar da 'yan jaridu fa a jamhuriyar Nijar, sannan akwai maimaitin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, har ma da sakonnin da kuka bar mana ta waya da kuma shakatawar da aka saba. Amma ga cikakkun labarin duniya. Jama'a, Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani babban kwamandan mayakan Amurka Afghanistan, General John Campbell, ya ce dakarun amurka ne suka kai hari bisa kuskure kan wani asibiti a birnin kundus farmaki da zai suka yi da jiragen yaƙi har mutane ashirin da biyu suka halaka janar na mayakan sojin ƙasar na amurka ya ga wani kwamitin majalisar dokokin amurka cewa sojojin afghanistan ne suka nemi taimakonsu saboda 'yan taliban suna kai musu hare-hare daga ginin asibitin wadda yake karkashin kulawar kungiyar aikin jinƙai da ake kira doctors without borders General Campbell wanda shine babban kwamandan dakarun NATO a Afghanistan ya iya ba da wani ƙarin haske dangane da farmakin domin a cewa hukumomin Amurka da na Afghanistan suna ci gaba da gudanar da bincike. a fadar white house kakakinta josh annes ya kira harin da cewa mummunar hadari wadda amurka take daukan batun da dukkan muhimmanci da ya dace kungiyar ta doctors without borders ta yi allah wadai da harin da ya halaka mata ma'aikata goma sha biyu da marasa lafiya goma a zama wani mummunar matakin keta dokokin ƙasa da ƙasa Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan yana babar ya ci gaba da dangantaka tsakanin ƙasarsa da Rasha bayan rahotanni suka nuna sau da yawa jiragen yakin Rasha sun sha kai kutse ko kuma kutsawa cikin sararin samaniyar ƙasar a kan iyakarta da Siriya. <clears throat> Wasu matakai kuma na bama-bamai sun nuna da aka ɗauka da aka kai ba su kuma in ji shi Aldowan. Wani taro da manema labarai da ya yi ya ce wasu matakai da bom ba ma son kuma mu faɗe su bai nuna cewa ƙasar Turkiyya ta amince da su ba. Belgium aka yi taron a wanda a nan ne kuma wata jarida ta Harriet ta bayyana a kasar cewa turkiyya ta yi sammacin jakadar rasha a kasar karo na farko ko kuma karo na biyu a ranar litinin bayan abin da ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta kira wani lamari da jiragen yakin kasar rasha suka kutsa cikin sararin samaniyar ta sakataren kungiyar tsaro ta NATO jan stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewa babu alamun cewa da kuskure rasha take shiga sararin samaniyar turkiya labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc a yamal kungiyar isis ta dauki alhakin kai jerin wasu munanan hare-hare kan helikwatar gwamnatin yaman da kuma kan wasu wurare da suke hannun dakarun taron dangi karkashin kasar saudiya birnin adan mai tashar jiragen ruwa a cikin sanarwa da kungiyar ta wallafa a intanet isis ta ce ta kaddamar da harin kunar bakin wake har sau hudu akan muradun gwamnatin wadda bayanan da ta bayar suka saba abinda jami'an gwamnati suka bayar cewa an kai hare-hare ne har da rokoki da yan tawayen kungiyar huti da ke samun goyon bayan kasar iran suka yi haɗaɗɗiyar daular laraba ta faɗa jiya talata cewa harin da aka kai a adan ya kashe sojoji goma sha biyar ciki har da sojojin yaman da dakarun ƙasar saudiya wacce take yi wa rundunar taron dangin jagoranci kamfanin dillancin labarai na daular da ake kira WAM ko WAM a takaice ya zargi 'yan tawayen huti da kai harin 'yan tawayen da yanzu fiye da shekara ɗaya kenan suke fafata da gwamnatin ta Yamal. Haɗaɗɗiyar daular Laraba tana cikin rundunar taron dangin da ƙasar Saudiya take wa jagoranci. A gefe ɗaya kuma akalla mutane shidda ne suka mutu sakamakon wata fashewa kusa da wani masallaci a Sana babban birnin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An gurfanar da Janar Gilbert Dianda hafsan sojojin nan da ya jagoranci juyin mulki a Burkina Faso da bai samu nasara ba cikin watan jiya tare da wani babban jami'in gwamnati kan zargin ba da goyon bayan hambara gwamnatin kasar ta Burkina. Jiya talata aka gurfanar da Janar Gilbert tare da Jibrila Basal tsohon ministan harkokin waje waɗanda suke fuskantar zargin kai hari kan madafun tsaron kasar. A lokacin da suka bayyana suka ayyana juyin mulki dogarawan fadar shugaban kasar waɗanda suke karkashin yanda sun tsare shugaban kasar na wucin gadi da firayim ministan da wasu ministoci sun yi haka ne domin nuna rashin jin daɗin su kan matakin hana magoya bayan tsohon shugaban ƙasa basil kamfore shiga takara a zaben kasar da ake shirin yi janar yanda ya rike iko na kusan mako guda amma matsin lamba daga sojojin kasar da masu zanga-zanga da kuma kungiyar raya tattalin arzikin kasashe da ke yammacin afirka suka tilasta masa ya yi murabus a makon jiya ne janar yanda ya yi saranda bayan da ya yi shawarwari da jami'an kasar a wagadugu jibrila basal wanda ya rike mukamin ministan harkokin waje zamanin mulkin shugaba kamfore ya musanta yana da hannu a juyin mulkin ana ci gaba da tsare mutanen guda biyu To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To muryar Amurka ta horar da 'yan jarida a jamhuriyar Nijar wakilinmu na can Mani Shabu ya aiko mana da wannan rahoton. Babban burin muryar Amurka horar da wakilanta na nafiyar Afirka ga karatun ta nutsu ba su ga aikin talabijin yadda ta yi rasa a ko'ina cikin nafiyar afirka Bon, la voix de l'Amérique est en train de quand même d'élever son niveau euh, de télévision et donc euh, on essaie de d'avoir des centres de formation un peu par. Ba gasi kura kenan wani ɗan jarida a gidan talabijin na murya Amurka ke ba da foro da nuna tsarin da vewa ta hiddo na ilmantar da wakilanta akan harkar aikin kyamara domin haɗa hoto ya zuwa rahotanni. Je suis dans le cadre d'une formation initiée par euh, la de l'Amérique, donc euh, Washington, pour renforcement de capacités. Kariya Kamara kenan, one ɗan jarida wanda ya hito da ƙasar Gina Conakry ke bayanin alfanan wannan horo da VOA ke badawa ga wakilanta. Dama wakilan na VOA sun hito daga Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinea da Nijar. Shi yasa jin ta bakin Malam Sule Barma. wakilin murin amurka a yamai shin ka kaji ta wannan horo musamman ya ya kamata eh, shi dan jarida eh, ya hada kamararsa da kansa eh, ya kuma dauki kayayyaki ya tafi gari neman labaru ya tattaro hotuna ya zo ya hada rahoto da kanshi a wannan 'yan kwanaki ka fahimta da wani abu a kwarai da gaske kwarai da gaske na gamsu sosai da abubuwa da dama tunda bisa yadda su waɗanda ke bamu horo da suka zo takanasu daga amurka su kwatanta mana akwai eh, da yake ni dama ina yin talabijin a nan eh, yamai eh, na lura da wasu kurakurai sosai da ake tafkawa wurin ɗauko hotuna na bidiyo Eh, kamar eh, ta hanyar kamara eh, wanda kuma a yadda suka kwatanta mana na lura cewar lalle akwai bukatar gyara. Sha'iru Mani, murya Amurka da Yamai, jamhuriyar Nijar. Domin lokacin mana yanzu wanda ba da ilimi ya bari ya lalace. To an gaida Shu'aibu Mani daga jamhuriyar Nijar. Kafin mu ci gaba, bari mu ji shakata da wannan wakar. Jamia. Jamia. Ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka a Washington yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Batun da za mu ɗauko cikin shirinmu na yau batu ne da kusan ya zama ruwan dare a Najeriya. wato batun yadda mutanen da aka ɗora ma alhakin kare rayuka da dukiyoyin jama'a suke wuce gona da iri wajen neman raba jama'a da dukiyoyin nasu ta hanyoyin haramun a wasu lokutan ma har suka raba jama'a da rayukansu kwanakin baya muka taɓo batun jamilu wanda 'yan hukumar tsaro ta civil defense suka lakkaɗa ma duka har ya zamo ajalinsa a jihar sokoto a yau kuwa muna tafa da batun wani bawan Allah ne mai suna Yahaya wanda shi da iyaye da 'yan uwansa suke zaune a yankin karamar hukumar shinkafi ta jihar Zamfara a bakin iyaka da Isa da ke jihar Sokoto wanda a wannan karon 'yan sanda ne masu yin sintiri akan hanyoyin mota cikin yankin jihar Sokoton suka tsare su suka saukar da shi da abokinsa daga kan mota wai da sunan sun kama su. Yahaya ya kubuce ya gudu, to amma 'yan sandan sun bi shi suka sake kamo shi a can gaba. Daga inda suka sake kamo shi ɗin zuwa inda suka maido da shi suke tsare da abokin tafiyarsa a nan suka yi masa abin da ya janyo mutuwarsa. Kuma a bayan da suka karbi naira dubu ɗaya da ɗari biyar wai da sunan kuɗin beli daga hannun abokin tafiyarsa a nan suka bare haya a gefen hanya a jeji har Allah ya masa cikawa su kuma suka yi tafiyarsu yayarsa ita ce ta zo ta tsinci gawarsa a wannan wurin kafin mu je ga yadda ta zo ta tsinci gawar bari mu faro da jin ta bakin abokin tafiyarsa wanda aka kama su tare wanda shi ne kuma shaida na abubuwan da suka faru wato bashar farko ina so in san cikakken sunanka bashar ɗahiru, mun zo za mu je kasuwar teƙe muna saman mota sai ma'aikatan muna zuwa wurin su direban ya tsaya muna manfol eh, eh yan sanda eh, muka zo suka zo sai suka tsaye da mota muka tsaya muna tsaya muna saman kan mota tare da shi wanda a haka shi sai suka ce mu sauko suna ta muna shaye-shaye muka sauko sai suka riƙe ni shi suka riƙe shi sai ya kwace sai ya ruga ni kuma sai suka riƙe ni suka ce direba ya taya ban mana da direba ya ban mana sai suka zo sai suka ce sun kama ni na ce to ya ba matsala mata sun ka ce ina da wani wanda na san nake tare da shi na ce eh na tura a kira wani mai gida na ba a gane shi ba sai suka dawo muna nan tsaye sun cire mu riga sun ɗaure man hannuwa ba sun cire man kila ita sun ɗaure man ƙahuna sai suka ce to yanzu tun da ban san wani ba in bari duk yadda za a yi za a yi sai muka zo da mutanen nan su ina nan ɗaure sai shi wannan da ya ruga sai suka taro shi ana nan sai ya dawo daidai ga suka ɗaure ni suka bani nan gindin bedi man guda biyu sun tsare ni yan sanda biyu sun tsare ni na zo sai na kai sai sun ka cewa ba wanda na sani nuna masu to sai dai in wani ya bi wanda na sani zai yi mai bayani muna nan sai suka ce ga yana ya taho ya kwanci cikin haki idan sun hakama shi za su sake ni sai ni ce to ya sai ne ya kwanci cikin haki ina yin kwanci cikin haki sai ya tuyar rabo bayan yawo ciki sai guda daga nan dama mutum biyu suka tsare ni sai suka yi cikin kasuwa da motarsu sai suka ce to yanzu a tahi sai sun ka buga ma guda waya dama suna can cikin kasuwa sai mun dan sanda guda ya hau mota yana hawan mota ta ɗauko saniya sai ya hayi bayanta to ya ta can gaban mu sai ya hita yana hita bisa titi sai ya tsaya yana tsaya to motar da ya ka taro min fal din na ciki shi bai san min fal din na ciki ba ko da ya ka tare motar motar na tsaya sai min fal din wanda an ka buga ma waya kasuwa ya hau motar siyatu yana motar na tsaya siyan rungume shi yana rungume shi shi kuma ya wanda ra kuce ya sake shiga giro dama su waɗannan waɗanda a tsare da ni suna cankaya suna cankaya te sai suka ce to a a taimaka mu wannan dan sandan guda ga ya ci an riƙe amma kwacewa zai sai daga cikinsu waɗanda a tsare da ni su biyu sai guda ya hau mashin yadda sai sun ka bi shi cikin gero ni dai ina nan ɗaura muna nan sai ga wani zaman kaka ya ke gari ni yana towa sai na ce masu ga wanda na sani sai suka tambaye shi mi ke faruwa sai suka ce ya tambaye ni da ya tambaye ni ya ce a an ka yana ce mai kaji kaji abin da ka a tsakanin da ni da su sai suka ce to yanzu amma ogan su bayana yana cikin kasuwa a bari su kira shi sai suka kira shi da suka kira shi ya taho yana towa sai yake ya kira shi wannan manfal wanda ya kira babban nasu sai ya taho yana towa sai ya isko shi wannan usman ɗan wanda ya beli nan ya yi belin madani da wannan yaro sai suka ceto yanzu a za a yi sai ya ceto wani wanda suke tare shi sai ya ce a wasu naira dubu da ɗari biyar aka wasu naira dubu da ɗari biyar sai suka ce sun ba da belin bisa ga shi sun ɗauko shi da cikin gero sun ɗauko shi da mashin sun kawo shi na inga nake ɗauri ya yi mu sai suka ce ma in tara abokina na ce to yayi ma'ana ko da aka kawo shi yana kwance kenan eh yana kwance ko zama bai yi lokacin da sun kawo shi ko zama bai yi sai sun ka ce ma in tara abokina na tara shi so ɗaya ya hwaɗi na tara shi so biyu na mai tawa ta kai bakwai in ba ƙahuna na kara mai ba ba yadda za a yi ya zaune da na jaye sai ya hwaɗi kuma lafiya lokaci tare da shi lafiya lokaci tare da shi ya sai ne sai na ce masu sai sun ka ce ma in ɗauke shi in te da shi swayan alashin mota sai na nuna masu toni gaskiya ba ni iya ɗuka ta sun ka ce in azashi bisa mashin na ce toni ba gaskiya ba ni da kuɗin da za azashi bisa mashin sai suka ce to in in ɗauke shi in te da shi kasuwa ai babu wanda zan rasa gani wanda zan an san naira ɗari a bami mashin na ce bai yiwa sai dai su bari in te kasuwa in na samu naira ɗari ko ni samu motar da za a ɗuka ta mu taho da shi sai sun ka ce a in dai tsaya wurin ne in ɗauke shi naga suna man ragagi su banni da shi ni kuma sai ne musu ragagi ni ce sai dai su bari in te kasuwa in samu mota ni kuma da ni koma kasuwa ban samu ba ne ba dan mota ban samu ba sai kawai ni kuma ban sake dawowa wurin ba siwon su haki na ɗan ji wani kawai sai aka ce man an ka isko ni an ka ce man ga abin da ka wanda an haka ma mutare allah ya mai cika to kaman ga alama lokacin da aka kawo shi yaya da ka kalle shi me ka fahimta game da jikin shi ga jikin shi za a ga jiki ne lahiya lau bai da wani tambo ga jiki amma cikin jiki ne dai ne bai da wani tambo sai dai bai magana kuma in ka tada shi zaune zai yi zaune in ka riƙe shi amma in baka riƙe shi ba ba yadda za a yi zaune. To a bayan da shi Bashir ya samu wanda ya ba waɗannan 'yan sanda kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar a zaman kuɗin beli har aka ce su tafi abinsu ta ya aka yi su waɗannan 'yan sanda suka tafi suka bar ya haya a nan gefen hanya cikin matsanancin halin da yake ciki a sanadin abubuwan da suka yi masa. abubuwan da su biyu kadai da suka shiga cikin daji da shi suka sani sai kuma likitan da ya duba gawarsa kamar yadda na faɗa babbar yarsa ita ce ta tsinci gawarsa a aji a gefen hanya an rufe da ganye a wannan wuri babu kowa a wannan wurin a shirinmu na gaba za mu je yadda aka yi suka samu labarin mutuwar yahaya ko kashe shin da aka yi da yadda suka yi ta nema har allah ya kai su da inda suka tsinci wannan gawa ta dan uwan nasu ya haya masu sauraro a madadin murtala faruk san inna ibrahim alfa ahmed ne ke cewar huta lafiya to allah ya kyauta yanzu kuma shin sharhin jaridun arewa me suke ciki Sharhin jaridun Arewacin Najeriya zai fara ne da jaridar leadership da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa jami'an 'yan sanda a Najeriya sun kama wasu mata guda biyu da ake zargin suna da hannu a hare-haren bama-baman nan da ya hallaka mutane sama da goma sha biyar a birnin tarayyar Najeriya Abuja. A ɗaya gefen kuma jaridar ta leadership ta bugo wani labarin da ke nuna cewa mutanen garin Chibok da ke cikin jihar Borno sun ja hankalin jami'an tsaro musamman sojoji akan wani ɗan banga da suke zargin yana da wata 'yar alaƙa da ƙungiyar Boko Haram. To ita ma dai jaridar Blueprint da batun jihar Borno ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta. Jaridar ta ce gwamna Kashim Shatima na jihar Borno ya mika sunan tsohon kwamishinan ma'aikatar yaƙi da talauci da harkokin matasa na jihar Borno Alhaji Usman Mamman Dukwa ga Majalisar Dokokin Jihar domin neman amincewa ya zama mataimakinsa. A ɓangare guda kuma jaridar ta Blueprint ta ce a yau laraba ne shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki zai karbi bakuncin wata tawagar shugabannin Majalisar Shura. na ƙasar Saudi Arabia a ofishinsa da ke Abuja. A can cikin jaridar Daily Trust ta yi babban labarin ta ne a kan yadda hukumar nan da ke yaƙi da ɓata dukiyar ƙasa EFCC da ta cafke wani na hannun damar tsohuwar ministan man fetur na Najeriya Dizia Elisa Madaki mai suna Jide Omokore saboda zargin shi da hannu wajen ƙetarewa da wasu hamshakan kuɗaɗe zuwa ƙasashen waje. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Daily Trust ta ci wata kotu a birnin London da ke ƙasar Ingila ta amince da a ƙwace wasu kuɗaɗen ƙasar Ingila harfan dubu ashirin da bakwai daga hannun tsohuwar ministan man fetur ta Najeriya da Zenema ke Jaridar People's Daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne a kan yadda ambaliyar ruwan sama. ta sa macizai suka afka wasu gidajen mutane da dama a cikin jihar Filato. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala shirin jaridun arewacin Najeriya a wannan mako, wadda a babban labarinta ta ambato sojojin Najeriya na cewa mun gano liƙi game da masu ɗaukar nauyin ƙungiyar Boko Haram, kuma nan ba da daɗewa ba za mu bankaɗo su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To ga sakonnin da kuka bari kuma a wayarmu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ali Saba Dambam karamin hukumar Dambam jihar Bokin tarayyar Najeriya. To Bahaushe da ya ce gani ga ne ya isu wani tsoron Allah. Kun ga dai alkalai da ta faru yan uwanku alkalai a ƙasar Ghana dangane da koransu da aka yi aiki wajen saka ido don ɗan jarida yi a kotuna na ƙasar Ghana. To ina roƙon kuma 'yan jaridar mu na Najeriya don Allah ku cire san rai da san zuciya. Kuma ku saka ido domin ma kotunan namu na ƙasar nan wallahi akwai cin hanci dumu-dumu. Dan wani lokacin ma an shi kamar shi ne ma albashin an mai kamar kasuwanci idan ka je kaga yadda ake a wasu kotuna don Allah ina roƙon ku da ku saka ido kuma sosai a kotunan mu na ƙasar nan tamu Najeriya domin wallahi kuka sa ido ko gano me ake yi kuka tura gaba wallahi zai tasiri domin wannan gwamnatin ba irin gwamnatin yan wawa ba ne. wata gwamnatin da ta wuce don Allah don annabi ku to ƙasar nan tamu dangane da cin hanci da rashawa musamman kotuna wasalam mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya hakika mu 'yan najeriya mun gamsu da sunayen ministocin da shugaban majalisar da ya bayyana waɗanda shugaban buhari ke sanadawa a matsayin ministan da ya aika musu hakika waɗannan mutane sun cancanta ganin irin mukaman da suka rike a baya ba su tare da sun ci amana ba da kuma gwagwarmayin da wasu daga cikin sabbin ministocin suka yi saboda haka mana addu'ar allah ya sa majalisar dattawa su yi aikin da ya dace wajen tantancewa ba bisa son zuciya ko kuma bita da kulli ba su tantance waɗannan sanatoci da aka bayyana suna su cikin lumana a baiwa shugaba buhari su domin ya sa su cikin gwamnatinsa su yi wa ƙasar mu najeriya ayyukan ci gaba ina yawa sanatocin da aka bayyana sunayensu fatan alheri allah ubangiji ya kawo mana ci gaba mai ma'ana a kasar mu najeriya da kuma da mai zaman lafiya assalamu alaikum sashen hausa na murya america ne magana bashir kwamfuta daga nan madobilo fargan kano state najeriya ina so in ba da ra'ayina dangane da ministoci da mai girma shugaban kasa ya bai wa shugaban majalisar dattawa na kasa hakika waɗannan mutane da ya bayar mutane ne nagartattu waɗanda talakawa sun san cewar za su yi aiki wa ƙasa ne don haka mana fatan Allah ya ba su ikon yin abin da za a ba su kowanne akan matsayin da zai yi aiki. Na gode, na gode Allah ya taimaki gwamnatin Najeriya. To kafin mu karkare bari mu je ga sahabu mu ji labarai a takaici. ni babban kwamandan mayakan amurka a afghanistan janar john campbell ya ce dakarun amurka ne suka kai hari bisa kuskure kan wani asibiti a birnin kundus a farmaki da suka kai da jiragen yaki har mutane 22 suka halaka janar na mayakan sojin ƙasa na amurka ya gaya kwamiti na majalisar dokokin amurka cewa sojojin afghanistan ne suka nemi taimakonsu saboda 'yan taliban suna kai musu farmaki daga ginin asibitin wadda ke karkashin kulawar kungiyar aikin jin da ake kira doctors without borders general campbell wadda shine babban kwamandan dakarun neto afghanistan ya ki ba da wani ƙarin haske dangane da farmakin domin a cewa hukumomin amurka da na afghanistan suna ci gaba da gudanar da bincike. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan yana ta babar ci gaba da dangantaka tsakanin ƙasarsa da Rasha bayan rahotanni da suka nuna sau da yawa jiragen yakin Rashan sun sha yin kutse cikin sararin samaniyar Turkiyya akan iyakarta da Siriya. Yana cewa wasu matakai da ba ma son gani an ɗauke su, ba daidai ba ne ga Turkiyya ta amince da su, in ji Mr. Erdogan, ya faɗi hakan ne a wani taro da manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa tsakaninsa da Prime Minister Belgium a Brussels kamar yadda jaridar Hare ta ƙasar ta bayyana. A ƙasar Yamal ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai jerin wasu munanan hare-hare kan helikwatar gwamnatin Yaman da kuma kan wasu wurare da suke hannun dakarun taron dangi ƙarƙashin ƙasar Saudi Arabia a birnin Adan mai tashar jiragen ruwa. a cikin sanarwa da kungiyar ta wallafa a intanet isis ta ce ta kaddamar da harin kunar bakin wake guda hudu a kan muradun gwamnati wanda bayanan da ta bayar suka saba abinda jami'an gwamnatin kasar suka bayar cewa an kai hare-haren ne har da rokoki sun aza laifin kokan 'yan tawayen kungiyar houthi To, madalla, masauraro a nan muka ka ƙarshen mu na hantsi a madadin shi sahabu da ya taya ni gabatarwa. sai kuma jagoran shirin Chibahiro Dodone sai injiniyan mu yau Charles ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. <clears throat> This program has come to you from the Voice of America, Washington.